Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na a Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litini 27 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin kan gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi. Jami'in da ke ta baba da kungiyar tarayyar Turai sun mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a jiya Lahadi a Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. wasu bama-bamai uku masu karfi sun fashe a katamandu babban birnin kasar nepal inda suka kashe mutum hudu tare da jikkata akalla mutum bakwai To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da gwamnonin arewacin ƙasar kan batun tsaro da abubuwa masu alaƙa. Za kuma a ji cewa jiragen yaƙin Najeriya sun yi barin wuta kan miyagun cikin dajin zamfara. Sannan yawancin 'yan bindiga daɗin sun taru a wajen da wani shugabansu wadda muka tabbatar da cewa ba za su zama suna nan ba balle su sake kashe wani za kuma ji cewa gwamnatin jihar plateau ta ce komai ya koma daidai bayan mummunan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako kamar kowace ranar litini muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin mai sauraron mu sannan albarkacin watan ramadan za a ji nasihar malamai amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin ko gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. a lokacin da yake magana a taron manema labarai bayan tattaunawar da suka yi a tokyo trump ya ce shi yadda yake kallon gwaje-gwajen makaman na koriya dabara da shugaba kim jong-un ke nunawa ta neman a kula saboda haka baya damuwa da su sai dai abi ya ce gwaje-gwajen sun take ka'idojin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kuma sake jaddada cewa a tattaunawar da ake yi da koriya ta arewa gwamnatinsa ta fi mayar da hankali ne kan yadda za a saki wasu 'yan japan da koriya ta arewa take rike da su jawabin trump sun mai da hankali ne kan batutuwan tattalin arziki inda ya bayyana yiwuwar cimma yarjejeniyar cinikayya tare da japan da china domin rage gibin cinikayya da yake a <clears throat> kwarar amurka jam'iyyu da ke ta baba da kungiyar tarayyar turai sun mamaye zaben 'yan majalisar kungiyar da aka yi a jiya lahadi a burtaniya da faransa da kuma italiya jami'in sun samu sakamako da ba su taɓa samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara biyar biyar a ƙungiyar ta tarayyar turai mai mambobi 28 lamarin da ya ba su damar ƙara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751 wato daga 155 zuwa 169 a italiya jam'iyyar matteo salvini ta liga party ta samu gagarumin nasara inda ta ɗauki hanyar lashe kashi 30 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙasar. hakan ya ba shi kwarin gwiwar zama jagaba wajen tafiyar da kungiyar ta eu inda ya yi ikirarin cewa masu kada kuri'a sun ba shi wani gagarumin aiki mai ɗimbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a kungiyar ya kuma taya marin le pen murna nasarar da ta samu akan jam'iyyar shugaba emmanuel macron ta machi party da kuma nigel farage na, nasarar na nasarar kafa sabuwar Brexit Party a Birtaniya. Salbini ya ƙara da cewa na mai dogaro da ƙawayena a ko'ina domin ceto ƙungiyar ta EU a kuma sauya ƙa'idojinta bayan gwamman shekaru da aka kwashe ana ta shige da fice a fannin siyasa da ƙa'idojin bankuna. Wasu bama-bamai uku masu ƙarfi sun fashe a Katamandu babban birnin ƙasar Nepal, inda suka kashe mutum hudu tare da jikkata akalla mutum bakwai. Har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, amma 'yan sanda suna zargin wata haramtaccen ƙungiyar 'yan gurguzu da ake kira Splinter Communist Group da alhakin fashewar. 'Yan sanda sun ce an samu wata takarda ɗauke da kasida daga ƙungiyar a wurin da aka samu fashewa ta farko, akalla wasu da suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata ana tsammanin mambobinta ne ko masu goyon bayan ƙungiyar. 'yan sandan sun killace wurin da abin ya faru da kuma ɗaukan waɗanda abin ya rutsa da su zuwa wasu asibitoci da ke kusa jami'an tsaron yankin suna cikin shirin kota kwana kuma jami'an suna ta sintiri a cikin unguwanni da ke babban birnin kasar Nepal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dubban fursunoni a gidan yarin kasar turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen kurdawa abdullah Öcalan ya gana da lauyansa a karan farko cikin shekaru takwas. Auckland shugaban Kurdish Workers Party ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen yajin a wani rubutaccen sako da ya aika wa da masu goyon bayansa ta hannun lauyansa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yau ya gana da gwamnonin arewacin ƙasar kan batun tsaro da abubuwa masu alaƙa daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. Gwamnan jihar Zamfara mai barin gado Abdul Aziz Yari na ɗaya da shin da suka gana da shugaba muhammadu buhari dangane da wannan matsala ta tsaro kuma ya yi mun ƙarin haske bayan da suka kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati da ke abuja kamar haka. ai eh, to dama kan magana ne na shanun tsaro kuma a mitin da aka yi satin da ya gabata na gwamnati a kaduna mun tattauna akan matsalar ta shahi tsaro kuma ire-iren mu da za mu bari so ya kamata a ce mun haɗu da shi mun tantauna da irin abin da muka experiencing da kuma going forward wanda ana ganin zai taimaka ma sha'anin tsaron wannan shine babban abubuwan da aka tantauna amma sha'anin tsaron nan yana ci gaba da samun babban kalubale duk da kokarin da ita gwamnatin tarayya jami'an tsaro aka ce suna yi amma har yanzu kamar bakin dare dai ba a kai gare shi ba bisa ga kuyiwan shugaba buhari bayani a fahimta ku me yasa wannan lalura ta ici ta kicin yawa ko kuwa akwai shi abin da ya ga muku bisa ga bayanan da yake samu daga jami'an tsaron shi a da yadda yake shine kowa ya sana airport amma kamar yadda yake kusan koyaushe yanzu yana tantauna da su manyan hafsoshin tsaron najeriya din da kuma mu abin da muka tayar cewa akan samu kamar irin nisa tsakanin su da suke na abuja da wadancan wani kuma ba da dama cewa gwamnati kuna ganin a kowane lokaci idan an samu kowace irin matsala ku sanar da ni domin in kira waɗanda adda alhakin yin abin a tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata kamar yadda muka ce gwamnatoci muna iya kai mu shi ma na iya shi illa abin da yake shine manyan hafsoshin ya kamata zan ce akwai abin da ake kira connect tsakanin su da ƙananan hausashi da suke kasa a jihohi musamman irin wannan matsalolin suke ciki domin ganin cewa abubuwan da ake gani ƙara yawan jami'an tsaron ya ba da ma'ana kuma an samu ci gaba a cikin sha'anin tsaron. in ka ce kwanar kana nuna kamar haɗi ko aiki tare da tare eh, misali kananan ba sa ji ana yi da su ko ko suna don matsaloli ne da ba shi musu awayin su ba ah, to ba ka iya ganewa saboda kamar yadda muka ce za mu samu matsala mu aika soja ko jami'an tsaro ya zo har sai abin ya kai ya ci ya cinye kafin ka samu taimako so irin wannan ne muka tayar kuma muka yi magana a kai waɗanda ya tabbatar mana cewa idan an samu irin kowace matsala wannan gwamna ko yaushe zo a ganshi ya ji menene yake faruwa da kuma yadda za a ɗauki matakin da ya kamata a analyze gwamna mai barin gado na jihar zamfara kenan Abdul aziz yari muna tattauna da shi a abuja bayan da suka kammala gana tare da shugaba muhammadu buhari akan matsalolin tsaro da ke ci gaba da ta'azzarar al'umma arewa maso yammacin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar, to a yayin da magabata a Najeriya ke ci gaba da tuntubar juna da kuma ganawa kan batun tsaro. su kuma sojojin saman najeriya sun ce allah ya ba su sa'a kan wasu 'yan bindigar zamfara da madugunsu a ƙarshen mako hassan mai da kaina gare ka some locations within forest in Zamfara state Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Eya Komodo Ibi Kulle da Ramola, ke min karin bayani dangane da gaggarumar manasar da suka cimma a wani mummunan farmaki mai take Operation Hadarin Daji da jiragen yakin su suka kai ga 'yan bindiga daɗi a jihar Zamfara. Ya ce biyo bayan wani rahoton sirri da suka samu ne, bayan sun aike da kuraman jirage marasa matuka masu leƙen asiri, inda suka tabbatar da bayanan, take kuma aka tashi jiragen yaƙi samfarin Alpha Jets waɗanda suka drama sansanin 'yan bindigar da ke dajin Damboro kuma suka kone shi kurmus. Sansanin wanda ke dajin na Damboro babban matattara ne na 'yan bindiga daɗi wanda ya zuwa yanzu ya zama tarihi kuma take an tabbatar da an kashe manyan 'yan bindiga guda 24. Ko da baya ga dajin na Damboro babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya shaida min cewar ko a dajin rugu nan ma kwanan nan sun yi kaca-kaca da wasu 'yan bindiga daɗi muna samun nasara kwarai a kansu su ma sun sani kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane arewa maso yammacin najeriya ya tsaya yakin zamfara kwanan nan akwai wani waje da muka je kilomita hudu daga rugu forest wanda muka samu wani dan sansanin waje wanda duk sun taru yawanci 'yan bindiga daɗin sun taru a wajen da wani shugabansu wadda muka tabbatar da cewa ba za su zama suna nan ba balle su sake kashe wani to saboda haka muna nasara akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske. Hedikwatar sojojin saman Najeriya ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare ta sama har sai ta tabbatar da kawo karshen aika-aikan waɗannan 'yan bindiga. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura. Haka ne kuma a gaida Hassan daga batun zamfara kuma sai na Plateau inda gwamnatin jihar ta ce komai ya koma daidai yayin da kuma a ɗaya gefen sojoji ke ci gaba da sintiri a sassan birnin Jos zuwa yau dinnan bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako da aka ce ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji gare ki. Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta shawo kan yamutsin da aka samu a wasu unguwannin cikin garin Jos. A jiya Lahadi ne aka samu yamutse a wasu unguwannin cikin garin Jos da suka hada da bangaren dutse uku, Sele Bridge, Tina Junction da sauransu. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya ce yanzu haka lamura sun daidaita. Komai ya riga ya labe ba wani yamutsi ba ne shi yasa wani lokaci saboda abin da ya faru a Jos idan mutum ma barawa ma ya sata sai ka ga wuri ya rikice. Na farko abin da muke so jama'a sani cewa shine duk abin da ya faru akwai hukuma duk wanda ya ga an taba aka kafan shi ba ya mishi daidai ba ai sai ya samu hukuma na biyu shine wannan abin da ya so ya tashi Allah ya riga ya taimaka mun je mun kwana ko ina an tashi an samu zaman lafiya yau muna nan kowa na nan na tafiya harkan shi to akwai hotuna da wato bayanai da suke yawo musamman a kafafen sada zumunta na zamani din nan akwai hotuna an kashe mutane kuna da adadin mutanen da aka kashe gwamna ya riga ya ba da oda masu police da su je su bincika mu sani me ya faru waye an samu rashin rai ko ba samu ba wa ya tayar da wannan magana domin a bincika a kama a kai su ga hukuma kuma domin a maganta ta da irin wannan abin gobe kwamishinan yada labaran jihar plateau kenan yakubu datti Wata mai suna Wuye Ayuba ta ce a yau Litinin dai sun wayi gari sojoji ne ke ta sintiri a yankin nasu. Inda aka fara abun sai a ba muna torch ne sai sun kashe wani yaro a mu din a sun jefa da gawon shi so da aka gani an cire gawan ne abin da ya tada fadan jiya kenan eh, sai an koko ne wurin su gidaje kera su kai guda biyar ko shida. To amma yanzu haka akwai tashin hankali ko dai komai ya lafa. Yanzu dai komai ya lafa sojoji ne ko yanzu suna yawo a su suna dai da su motocin hilos nasu. sun sun gan jayukan suna tafiye sai su dinga kaka masu kai suna duka suna tafiya da su. Shiko Muhammad Kabiru wanda shugaban 'yan sintiri ne na Neighborhood Watch a yankin Rikos ya ce tun jiya suke ta zagawa don kwantar da hankulan jama'a. eh to lamari da yanzu iskam saboda mun je mun yi iya kokarin mu da ya kamata saboda lokacin da abun ya faru an kira ni immediately an ce mun ga abubuwa na faruwa wajen hayaniya can kuma an jima sai muka an ce an fara sa gidajen da wuta an koko na an rusa wa su ba kuma ka ga gaskiya abun ya fi karfin mu sai muka fi kira da aka samu aka kawo taimako an kawo gudun ma na hukuma suka zazzo aka ci control din da ka samu da mu dai da hukuma da koko da yara kowa shi gida amma yanzu a yanzu tun da ka zazzaga wurin akwai batun rasa rai eh an kashe mana mutum hudu akwai jami'an tsaro a wurin eh akwai jami'an tsaro jifa jifa ne wani sa'in za su zo ko an kaka mutane su su wasu kuma suna cewa shiga gida kuma abin da ya kamata gwamnati ku ba su shawara da gaskiya kan irin wannan abubuwan da yake faruwa gaskiya kan da Allah ya kamata gwamnati ta mike tsaye saboda a samu duk yaran da suke irin wannan abubuwan in ma suna ne a nema musu rashin jawo su a jiki shi ke kawo irin wannan abubuwan ake samu a irin wannan tashi da na tuntubi jami'an da ke kwantar da tarzoma ta special tax force kuwa kakakin rundunar manjo shitu ibrahim ya ce za su kira taron manema labarai don bayyana matsayinsu kuma har lokacin da na na hada wannan rahoto ban ji kira daga gare shi ba. Yankin da ya mutsin ya faru dai a baya ya sha fama da tashin hankali da aka rasa rayuka da rushe gidaje da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kuma gaida zainab yanzu kuma bari mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. inda muke tattaunawa a kan rashin alfanun kai yara makarantun allo don neman ilimin Muhammadiyya ba tare da bin tsare-tsaren shari'ar Islama ba. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ci gaba da bayanai masu ratsa zukata. Shi yasa za a ɗauki yaro a shirga da shi uwa duniya. Wayannan yara guda uku dan nake maka magana akan su, na gan su a mararraba kankara. Sai da na tambaye su, kuna da iyaye mata? Kowa ya ce yana da uwa. Na ce ran da za a tafi da kai ya aka yi. da yaron ya ce mun tun daga ran da aka ce za a taho da shi uwarsa sai da ta kwana uku tana kuka ba ta iya cin abinci saboda tausayi da damuwa za a ɗauki ɗanta a shiga uwa duniya da shi amma uban ya yi mirsisi ya ce shi ya riga ya zartar abin da zai yi kenan saboda haka akwai buƙatar tsarin asalin manufar mai kyau ce shine yaro ya hadda ƙur'ani mai girma to amma akwai buƙatar ya zama na an canja wa abin tsari yadda yaron zai yi karatu kuma in ka lura da dama daga cikin waɗanda guguwa take ɗiba ta ɓata tarbiyya kaga wasu sun shiga rikita rikita ta boko haram wasu sun shiga wasu halaye munana irin barin wannan yara a cikin irin wannan yanayi yana daga cikin abin da yake haifar ma mu da irin wayannan matsaloli wanda kuma idan ba an ɗauki mataki ba to abin yana da hatsari yanzu kan abin ya yi girma har ma an samu wasu ƙungiyoyi na wayanda ba musulmai ba suna cewa to tunda musulmai sun bar wayannan yaran suna gararan ba to su suna buƙatan a basu yaran za su ɗauko su su aje da su su ciyar da su su shayar da su su samar musu da ilimi kuma har ma sun fara yin rijistar sunaye to kaga hakan su a ciyar da su a shayar da su a basu ilimi abu ne mai kyau amma wani tabbas kake da shi cewa yaron za a bashi akan sa ta addinin musulunci yau da gobe da jibi da gata wannan kyautatawa da aka yi masa ba za ta sa ya tsani musuluncin ba da ya karshe ya canja ra'ayinsa ma ya bar addinin musuluncin gaba daya hmm. saboda haka wannan matsala ce wacce take da girma kuma take da bukata a samu lokaci a ainihin wato duba ta alagafar ta malam kamun mu komo ga ita wannan magana da kai wanda ta shafi watan nauyi a bari mu duba ainihin ita wannan matsalar idan muka duba ta a yanda take a da ya tsarin almajiranci yake a da kuma ta yaya bambanta da wannan karni da ake ciki yanzu. Tsarin almajiranci wanda ake da shi a da idan ka kalli irin manyan makarantun alkur'ani mai girma da ake da su a da a zamanin magabata wanda magabata da dama sun halarci irin waɗannan makarantu sun yi wannan karatu. Tsarin shine ɗayan guda biyu ne ake yi. Tsari na farko shine oba da ya kawo yaronsa zuwa makaranta ana yin karatu to zai rinka tanada abincin da yaronsa zai rinka ci yayin da yake wannan karatu yaro ya je karatu ya dawo gidan mahaifinsa ya kwana da safe ya je karatu da yamma ya je karatu in ma ta kama ya kwana a wajen masallaci ana bashi qur'ani to sai a ci gaba da dora masa ana masa bita daga haka har ya haddace alqur'ani mai girma zaka samu malami a gari ana ta kawo yara daga wurare suna karatun alqur'ani mai girma shi kuma malamin iyayen yaran nan da suke kawo 'ya'yansu suke yin karatu a gabansa su kuma suna taimaka mashi da zakka suna taimaka mashi da sadaka da ihsani da kyauta shi kuma za a ga rayuwarsa tana gudana kamar yadda ya kamata ya gudana wannan tsari na farko kenan tsarin da kai tsaye uba shi yake daukan dukkan ɗawainiyan karatun dan har ma yana yin tallafi wajen yadda rayuwar malamin ya kamata ta gudana tsari na biyu shine za a samu malami da zai zauna yana karantar da yara a alƙur'ani mai girma sai a samu wasu daga cikin manyan masu arziki masu hali su ce ala ta malam mun gane amfaninka da amfanin karantarwarka abin da muke bukata shine ka zauna ka ci gaba da karantar da al'umma alkur'ani mai girma mu ka ci gaba da karantar da su mu kuma a matsayinmu na masu arziki za mu ba da waƙafi ko wakafi na gida ko wakafi na ainihin wato kantina ko shaguna wasu abubuwa da za su rinka kawo rabano na kuɗi yana shigowa su ce to wa'annan kadarori mun sadaukar da su duk abin da aka samu a ciki da shi za a tallafa wa'annan makarantar ƙur'ani saboda haka zai zama akwai gida da aka bada a matsayin wakafi wato wanda yaran suke kwana a ciki ana lura da tarbiyyar su sannan akwai kuɗaɗe da ake samu da ake yi wa yaran abinci da za su ci su sha ya zama na ba yawo suke da kwano kawai suna bara a cikin gari suna gararan baba wasu bayin Allah sun aje wakafi wanda ta wannan wakafin ne ake ta ɗaukan nauyin yaran ake ɗaukan kuma nauyin hatta shi malamin da yake gudanar da wato wannan makaranta wannan tsari guda biyu su ne tsarin da magabata suke amfani da shi a tsari irin na karantar da yara wato ainihin alkur'ani mai girma to kaga wayannan tsari guda biyu duka mu yanzu babu wanda yake tafiya a ciki shi uban yaro bai ɗauki nauyin ba masu arziki ba su yi wakafi da za a ɗauki nauyin ba sai ya zama na an bar malamin da yaran kawai shi yasa za ga malamin ya bar yaran suna wahala suna ta yin abubuwa wani lokaci kuma ka ga manya a cikin almajiran gardawa su kuma saboda wahalar da suka sha a baya idan an kawo yara ƙanana su rinka azabtar da su in yaron ya je yawo bara ya samo dan abincin ma dole wa'annan manyan almajirai da ke gaba da shi shi zai kawo za su iya mashi duka ƙarshe yara da dama an samu cases da zaka ji an dake yaro ma a makaranta ya mutu ƙarshe iya abin da za a faɗa wa iyayen shine yaro in ya mutu a makaranta ya samu shahada ne to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske ba zan manta ba ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Abdullahi Sale Pakistan yana gaya min lokacin da suka yi irin wannan yaro na almajiranci ya faɗa min makarantar da ya fara karatu da dalilin da ya sa ya gudu ya ce a gabansa malamin ya rinka dukan wani yaro sai da yaron ya mutu murus murs yaron ya mutu aka yi jana'izar yaron abinda kawai ya je faɗawa iyayen yaron cewa ai yaro ya mutu a makaranta ya samu shahada shi shikenan bai halatta ai kuka ba haka maganar ta wuce ce to shi kuma sai matan malamin ta aike shi da kuɗi ya dan sayo mata wani abu dan kuɗi kankare da bai wuce sisi ko wani abu mai kama da haka ba kuɗin suka faɗi ta ce sai ta faɗa wa malam a gabansa malam ya daki wani har ya mutu murus yace nan take walfauru da gaggauta fararun farilla ne ta tare nasa nasa ya cika gasa iska ya gudu masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babban bakon namu, Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sai wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. a sharuwa, ruwa lafiya. maza da mata don To gaida Yusuf yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Salisu Garba garin Gabas a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alheri ga dukkaninku ma'aikatanku don Allah ku ba mu dama mu mika sakon fatan samun nasara ga sabon spectrum 'yan sandan mu na Nigeria wanda shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da shi a jiya. Muna fatan zai tashi tsaye domin fuskantar matsalar tsaro da ta'addabi yankin Arewa daga karshe muke addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu baki ɗaya. sai kuma saƙo daga gali siraju Paki da muntari sadi faki da ma isuhun dila Paki su kuma suka ce assalamu alaikum muryar amurka allah ya sa sauyin gwamnati da aka samu a jihar zamfara ya zama matakin shawo kan matsalar tsaron da take ci gaba da addabar al'ummar jihar ta zamfara kuma allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a nigeria da ma nahiyar mu ta afirka baki daya sakon na karshe kuma ya fito ne daga amadu abacha macina a jihar yobe shi kuma ya ce muryar amurka ba shakka matakin da kasashen gabashin afirka suke yunkurin dauka na haramta shigo da kaya masu sauyin launin fata cikin su hakan ya yi daidai kuma ya dace domin kuwa waɗannan kayayyaki da ake shiga da su ƙasashen daga ƙetare waɗanda suke sauya launin fata suna da illoli sosai ga lafiyar bil'adama. To gaishe yanzu kuma ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau ko ko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumin waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga ya kwata kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi manzala sasum ya ce wan lam yada qawla zur wal amal bihi to laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shaidan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatan ya ya daina ci ko ya daina sha bi ma'ana Allah bai bukatan azumin shi wannan a bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko ko an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani ire-iren firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abubuwa ne da ya zamto ko ko yawa jaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan daga gaske kuma yawan fira marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun zunubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza da gaske sannan kuma musamman alaka ko da ga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki da da yawan mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna catin suna ire-iren waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da ba su dace ba lallai waɗannan suna cikin ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko ya jabalalle mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu to da fatan an amfana yanzu kuma mun zo ga shirmu na karshe wato labaran duniya an fa a you Ibrahim ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin kawo gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. harkoki sun tsaya cik a yau litinin a nan amurka domin a karrama sojojin kasar da suka mutu a fagen daga yayin da ake hutun da amurkawa suke wa lakabi da memorial day a turance yayin da shugaba donald trump ke ziyara a japan mataimakinsa mike pence ne zai ajiye furanni a gaban kabarin wani soja da ba a bayyana sunansa ba a makabartar da ke arlington wacce ke wajen birnin washington Kafin ya dawo gida ana sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi a gobe talata ga dakarun Amurka a sansanin sojojin ruwan kasar da ke ya shuka a kasar ta Japan, inda zai magana akan haɗin kan da ke tsakanin Japan da Amurka. a yau litinin an tsara yin tarukan fareti a manya da kananan biranen amurka domin tunawa da irin sadaukar da kai da dubban ɗaruruwan dakarun ƙasar suka yi wajen samar da 'yancin cikin shekaru 243 da ƙasar ta yi To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Alsantas. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a ji karin bayani kan kisan mutane shida da 'yan Boko Haram suka yi a garin Abba Jijiri na jihar Borno da kuma koken mutanen Difa a jamhuriyar Nijar game da batun tsaro da dai sauransu. Wasalan.